بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين زامو تشيك بركة راتل لتاف موطا كما وانا شين درس منا تليد أشرين زامو تاشي بابي نقوما كتاب القرآن باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر باب النهي عن الصلاة باب الذي بيان هنا وعد أكي أي صلى بعد الصبح بيان صلى الأصبح wa ba'da al-asr hakan nan kuma da bayan sallar la'asar Wana ji da ke ko kenan bayan sallar asuba an hana a yi sallah bayan sallar la'asar an hana a yi sallah tambayar a nan ita ce me wata sallah aka hana sallar nafila sallar nafila aka hana a yi bayan asuba hakan nan kuma hana a yi sallar nafila bayan la'asar abin da ya za muka ce nafila aka hana ka yi la'asar ta yau wana ji da kyau kawai sai ka cina ai shekaran jiya akwai asuba da baka yi ba kuma baka tuna ba sai bayan la'asar ta yau shi kenan sai ka tashi ka yi sallar asuba ba kuma za ka maimaito waɗanda suka wuce ba kun gane ko saboda ai mantawa ka yi ba wai wuciya ta yi ba ba wai don ya fi hudu ba ne ba fa a'a yanzu mantawa ka yi a wancan yanzu ka tuna shi ne su kuma wanda aka ce jeran tosu tartiban dama yana sanar da su kubace mai suka yi sai ka gane bambancin kun gane ko haka nan bayan sallar asuba ya idar da sallar asuba kenan sai ya jina ai akwai azhar din shekaran jiya da biyu ba sai ya tashi ya kawo ta saboda ka nafilar da aka hana a sallar da aka hana a nan sallah ce ta nafila ba sallah ce ta farilla ba ɗaya kenan na biyu babu nahi anis salati ba da sumai babin da zai yi magana kan hana sallah bayan sallar asuba idan kenan kai ne kai sallar asuba din ko kuma kai ne kai sallar la'asar din don zai yi wa an yi asuba amma baka yi asuba ba ka tashi a makare an yi la'asar amma baka yi la'asar ba kun bai ci magana ta an yi asuba karfe na haifi idan da asuba yanzu ake idarwa ba ake farawa ba wasu ce biyar da kwata wasu ce biyar da rabi kun ga ban tambaye ku lokacin da asuba take shiga ba ake idarwa na ce to tunda ake idarwa ne kaga ya sha ban daga masallaci zuwa masallaci an idar da sallar asuba a karfe biyar da rabi kai kuma a ranar kama kar sai ka tashi biyar da arba'in kun da kyau ko kaga yanzu bayan sallar asuba kenan a gari in ka tashi kafin ka yi asubahin ka za ka yi raka'atai alfajiri eh kafin ka a suba za ka yi raka'atai alfajiri to yanzu raka'atai alfajiri da ka yi, bayan asuba ka yi ko kafa asuba kafa suba ka yi kun fahimci magana ta rikin ke kafin asuba ka yi lura da kai yanzu da kake sallar kenan babin hana yin sallar nafila bayan sallar asuba ga wanda ya sallar asuba da bayan sallar la'asar ga wanda ya sallar la'asar ɗaya kenan kuma sallar da aka hana ita ce nafila ba farilla ba قال حدثني يحيى Malikin, an عن زيد بن an عن عطاء بن يسار عن عبد الله na أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت قارنها ثم إذا استوت قارنها فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للقرب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات إمام مالك ابن أنس yake cewa kamar yadda yahya ibn yahya allafi ya ruwaito ubaidullah ibn yahya allafi ya ruwaito daga yahya ibn yahya allafi an malik daga malik ibn anas shi yahya ibn yahya allafi ya rasu shekara ta 234 an malik daga malik ibn anas ya rasu shekara ta 179 an zaid ibn aslam daga zaid ibn aslam wanda ya rasu shekara ta 136 ana fa bin yasarin daga fa dan yasa wanda ya rusu shekara ta 94 bayan hijira an abdullahi as-sunabihi an abdullahi as-sunabihi daga abdullahi as-sunabihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna shamsa lalle rana rana ta kullu'u tana fitowa tana hudowa da yaushe kenan da safe ko wa ma'aha qarnu shaytan a tare da ita akwai kahon a tare da ita da za ta hudu akwai kahon shaytan sai dan goya kahonsa sai su fito tare faizar tafa'at idan ranar ta fito ta dan daga ƙaidin rumhin kamar tsawon mashi faraqaha sai shaidan ya rabu da ita ya rabu da ranar sai ya janye ƙahonsa sun ma'izastawat sannan idan rana ta daidaitu ta zo tsakiya don kasar rana tafiya take yi kullum da ko rana tafiya take yi ba wai duniya ce take ba wai rana tana tsaye ne duniya tana zaga ta ba ina fata mafi wannan da ke ko kaga inda a ce rana tana tsaye duniya ce take zaga ta ai da mu da muke nan najeriya mun kai mun kai irin caji din nan ko caji kuma ta dan karasa zuwa sudan sudan kuma ta kai saudiya saudiya kaga ta dan karkata zuwa bahrain kenan man ai dole ka yi tambaya ko kuma ka ce ai da mai natafin ta dan gusa ta dan kai nasarawa haka ita kuma nasarawa ta dan ta dan je zuwa filato haka Allah ta'ala ce yi wa shamsu jiri rana tana tafiya ne limustaqarri laha in ji kuma mahalicin rana din yawa wannan shine magana amma a cewa yi duniya tana kewaye rana ne wannan ba haka yake ba ba haka yake ba na ƙalan wa na ƙalan a riwaya ta littafi a riwaya ba haka yake ba don mahalicin rana ya tabbatar da rana tana tafiya kuma a hankalce mu mun bayanci rana tafiya take domin a ɗazu da safe mun ganta a nan ka ɗaga kai ka ganta a gabas kuma juma'a sai ka ganta a nan juma'a kuma sai ka ganta a haka ya nuna inda ka ganta ɗazu ba shi ka ganta yanzu ba ba kuma shi za ka ganta an juma ba ya nuna tafiya take kenan amma kai garin mai na yadda ka san shi din nan yana nan ana ko kuma kun yadda ka tana nan ana saboda gaba ta yi ta tutewa rana tana tsaye ne duniya tana kewa ya taba haka yake ba masu geography sai su haƙuri yawwa kuma ba saƙura ba abinda za su yi akar makalla a shi ne gawai sun mai zastawa sannan idan rana ta daidaita ku lura da kyau idan rana ta daidaita ta zo tsakiya kenan shi ne istawa ta zo tsakiya ƙaran ha sai ɗan goya ƙahonsa sai ɗan goya ƙahonsa shi wa kenan shi ƙahonsa ma wasu sun ce sahabi wasu sun ce tabi wasu ce sahabi wasu ce tabi mun karanta hadisin sa a babu alwala musu faɗi shekarar da ya rasu fa'iza zalat idan rana ta karkace kulura zalat ta karkace fara ƙaha sai ya rabu da ita duk wanda yake nuna maka rana tafiya take don zala ya gushe ya gushe daga ina daga inda yake da a tsaye kaga ya motsa kenan shi sai ake kiranta ake kira zawali zawali shams rana ta gushe domin idan rana ta fito daga yamma gabas to za ga inuwa tana yamma kullura da kyau ko rana tana ƙara ɗagowa inuwa tana ƙara raguwa rana tana ƙara ɗagowa inuwa tana ƙara raguwa a lokacin da rana ta zo tsakiyar sama cir za ga babu wani abin da ke da inuwa shine kun lura da ke goto idan zalat idan rana ta gushe daga sama ta karkata zuwa yamma kenan to a daidai lokacin za a ga inuwa ta dan fara fita kankanuwa kankanuwar inuwa rana tana ƙara yamma inuwa tana ƙara fitowa rana tana ƙara yamma inuwa tana ƙara yin gabas faiza zalat nam idan rana ta zo tsakiya tana tsayawa ne na wasu 'yan sakonni sai ta tsaya cik na wasu 'yan sakwanni kuna ji da ke ko idan ta tsaya cik din nan na wasu 'yan sakwanni to sai kuma ta ci gaba da tafiya shi ne fai zazalat in ta gushe daga inda take a tsaye fara ka sai ɗan ya rabu da ita fai za da na ci gurubi idan rana ta zo dab da faduwa ƙaran ha sai ɗan goye ƙahansa yanzu yana goya ƙahansa sau nawa kenan na ɗaya in za ta fito na biyu in ta zo tsakiya na uku fa'iza gharabat in ta faɗi faraka sai ɗan ya rabu da ita haka na wasu ya faɗa sai mai ruwaito hadisi da abdullahi bin sanabi ya ce wani ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya hana an salati da ayi sallah fi tilka sa'at a waɗannan lokutan waɗannan lokutan guda uku an hana hani na haramci ku lura da kyau idan aka ce na ha an hana malamai suna bin kwakwafin wannan hanin shin na hayu ta harim ne ko tanzi kyama kenan ko kuma ta harim na haramci ne ina fata mun gano wannan da kyau saboda haka wannan hanawa da aka yi hanawa ne a matsayin haramu. haramun ne a yi tsalla a waɗannan lokutan ba wai makaruhi ba ne kuna ji da ke ko lokacin da rana ta fito daidai lokacin da take hudowa din nan da lokacin da take faduwa daidai lokacin da take faduwa da lokacin da tsaya tsakiya haramun ne a yi sallah wata sallah ta nashila wata sallah ta nashila amma sallah farilla ba za a yi ma'ana sallah farilla mutum ne sai a daidai lokacin ya tuna ai ana bihin sallah kuma Allah ta'ala ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli tunda Allah ta'ala ya faɗa ka sai mutum ya matsayi sallan nan da ake mishi a wannan lokacin kun ji ni da kyau eh. a muna kan karatu kenan ina ce daidai waɗannan lokutan uku ne ina ce kana magana kan lokutan na uku a ba kan shi ba ne muna zuwa ƙalawa wa da sani malikin wani hadisi ibn majah ya rawaito shi qala wa dasani an malik an hisham bin urwa an abihi annahu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza bada hajibu shamsi fa akhiru salata hatta tabruz wa idza ghaba hajibu shamsi fa akhiru as-salata hatta taghib قال وحدثني an مالك an هشام بن عروة malamin malik kenan wanda ya rasu shekara ta 145 hisham ibn urwa an abihi daga baban hisham shine urwa ibn zubair annahu qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa idza bada hajibu shamsi idan hasken ranar nan ya bayyana hajib abin nan da ke katange rana inda rana za ta fito idan ya bayyana ta fito gaudin nan kaskon rana din nan idan ya bayyana fa akhiru salata ku jingirtar da sallah hatta burus har rana ta gama fitowa as-salata sallah saboda haka ya shafi kowace sallah sai kana da dalili zaka fitar da wata sallah kun gane magana ta da kyau ya shafi kowace sallah domin alce aljinsiya al-istighraqiyya abin da yasa malamai suka fitar da sallar farilla suka ce in banda sallah farilla ga wanda ya tuna dan ya manta da Allah ta'ala ce hafizu ala salawat kuna ji da kyau ko da ka har sallar jana'iza har sallar jana'iza kuna jina da kyau ko saboda haka sallar jana'iza za ku iya yi kafin rana ta yi ja za ta fito amma lokacin da rana ta yi jadin nan kaskon nan zai fito ya ga dokumenti nawa eh ba zai wuce minti biyar ba zuwa shida haka kullum da kyau ko ka da kyau gobe ka duba a nan ba cewa da mutane za ku yi abin da za ka jinkirta sallah saboda rana ba sai ku yi shuru ba a gama wanka duk yana cikin lissafin ba a gama wanka ba in sallar jana'iza ce kullum da kyau ko kawai sai ka shiga ka ce da masu wankan in kun gama ku wankan kudin jinkirta kaɗan rana tana dab da fitowa yanzu ina fata mun fahimci wannan da an ƙara minti shida zuwa bakwai shi ke na rana ta minti shi a fito da gawa a yi sallah a wuce kun gane wannan da kyau da ana salama ya ce fa akhiru salata ku jinkirta sallah hatta ta buruz har rana ta bayyana wai za gaba hajibu shamsi idan kaskon rana hasken rana ya bayyana ya bace fa akhiru salata ta tafi ku da sallah har sai kaskon ranar in an ce kasko shine kundugulin ranar ƙwallon ranar ya bace ƙwallon ranar sai in ya bace sai ayi sallah sawawa sallar jana'iza ce sai ayi sallah sai a je a binni amma in dai ranar nan ta yi gau za ta faɗi to a lokacin nan shaidan yake sa kawansa a lokacin masu bautar rana suke bautar rana to idan aka ganga kana kaza sai su masu ƙara ka cikin lissafin ka ƙara musu yawa ina fata mun fahimci wannan da kyau ku lura da kyau ba fa rana kake bautawa ba ba kuma shedan kake bautawa ba amma gudun kamanceceniya da masaka aka hana ka kada kai aka hana ka kada kai amma mutum sai ya dauki kansa da kansa ya kai shi ga mahallaka Allah ta'ala ya sauti waɗannan lokuta an haramta yin sallah su da lokacin da rana take fitowa da lokacin da rana take faduwa da lokacin da rana ta take mana rana ta take rana ta zo tsakiya kenan wasu malamai suka ce ban da ranar juma'a wasu kuma suka ce har da ranar juma'a in dai rana ta take ba a nafila wasu ka ce an dai na ran juma'a ne ana yi to haka da ake ta magana kan juma'a da wace ba juma'a ba wannan idan rana ta zo tsakiya ne ake magana amma cewa rana za ta fito ko za ta faɗi da juma'a da wanda ba juma'a ba duk ɗaya ne wanda ka sai a kiyaye قال وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي الأسرى فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا حديث لما كانت حديث بخاري mana idza bada hajju shams bukhari ya rawaito hadisin qala wa dasani an malikin shi kuma wannan hadisin muslim ya rawaito shi قال حدثني عن مالك أن الآلاء بن عبد الرحمن الآلاء بن عبد الرحمن يا رسول كان تدليل ثلاثة الآلاء ابن عبد الرحمن آه وين كم عبد الرحمن دليل ثلاثين qal ya ce ala ibn abdurrahman ya ce dakhalna ala anas ibn malik mun je wurin anas ibn malik mun je انس ابن مالك بعد الظهر bayan azhar kuna jina da kyau da muka je wurin shi bayan sallar la'azhar fa qama yusalli al-asr sai ya miƙe yana sallar la'asar shi anas ma faraga min salati lokacin da ya idar da sallar shi zakarna ta'ajjila sala sai muka faɗi muka yi magana kan abin da ya shafa gaggauta sallah abin nan jinkirta sallah ko gaggauta sallah gaggauta sallah au zakaraha ko kuma shi da kansa ne ya ambaci abin da ya shafi gaggauta sallah kamar yayi sallar da sauri faƙal sai ya ce sami ito rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙul na ji ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa tilka salatul munafiqin ai jinkirta sallah la'asar sai ta shiga ciki jinkirta sallar la'asar sai rana ta yi ja ko ta yi fatsi-fatsi wannan sallar munafakai ce munafakai ne ba sa yin sallar la'asar sai la'asar ɗin ta yi fatsi-fatsi sai rana ta yi fasu-fasu rana ta yi kirfi sosai ta yi ispiral tilka salatun munafikin wannan ba sallar munafikai ce tilka salatun munafikin ai wannan sallar munafikai ce ya jilisu a haduhun ɗayansu zai zauna ana ta fira ana ta fashe ana ta hada-hada hatta izasfar ratin shamsu har lokacin da rana ta fara yalo shi ne ispiral ta fara fasu-fasu wa kanat baina qannai shaytan rana ta kasance tsakanin kahon shaytan guda biyu au ala qanni shaytan ko kuma rana ta kasance a gefen kahon shaytan kaga shakku minan rawi kenan ko qama sai shi wannan mutumin da yake a zaune tun dazu sai ya miƙe fana qara sai ya tsatsaga arba'an su hudu tsatsaga mecece tsatsaga eh tsatsaga cin abincin kaji ya kaji suke ta abinci caccaccacce ya ake bada da nufanci eh eh eh ogani ku lura da kyau kaji haka suke yi to me kenan yake nufi in ya tahi zai yi sallah haka yake yadda kajin na suke kawai raka hudu arba'an ya buge raka hudu ya zauna to wani shi ne sallar munafiki shi yana gana ai da sauran lokaci da sauran lokaci la yazkurullaha fiha bai ambatan Allah a cikin sallar illa qalila sai kada kadan yake ambatan Allah kadan yake ambatan Allah tambaya ta anan ita ce ya wani hadisin yake sun je wurin anas bayan sallah azhar sai suka same shi ya miƙe yana sallar la'asar Kullum da ke ko sai yake nuna musu ai jinkirta la'asar ma sallar munafagai ne malam kasuwa za ka shiga fa ko kuma mutum ne ka shi yana sallar biyar da rabi wata sallah yake amina dai amina biyar da rabi wata sallah yake yi in azhar ya ce ba zai yi ba sai ta nuna ita biyar da rabi kar wata sallah yake haka yayi jiya haka yau haka yake yi sau ganganci ne wannan sallah ce ta munafikai to yanzu anan Anas ibn Malik yayi sallar la'asar kafin lokaci ne ko bayan lokaci eh? lokaci eh to bayan la'asar azhar sai ne sai la'asar farkon da kyau ku lura dakhalna ala anas bin malik ba'da dhuhr mun je wurin anas ibn malik bayan sallar azhar faqama da muka je ba mu jima ba tun da an yi atafi da fa'un ba mu jima ba sai ya miƙe yana sallar la'asar na farko ba a masallaci ba kuna ce yana da kyau na farko ba a masallaci ba na biyu shin kai tsaye suna idarwa da azar ɗin suka shiga ko ko sun shiga dai bayan sun yi azar sakan yi da suka azar ɗin sun tsaya sun dan yi fira sun ɗan tattauna sai kuma suka shiga abin da ke nuna mana anas ibn malik ya yi sallar la'asar ɗin shi a farkon lokaci sosai da sosai ta yadda za a ga kamar ya yi nema a lokacin azahar amma ba a lokacin azahar yi ba abin da ya sa muka ce ba a lokacin azahar yi ba da Allah ta'ala ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kullu kaga aya ce kuma aya ce qat'iyatu thubut qat'iyatu dalala qat'iyyatu thubut tabbatuwarta qat'i ne abinda take nuni ma kuma qat'i ne cewa duk ba a yin sallah sai lokaci ya cika sai lokaci ya shiga kuna jina da ke ko ya nuna mana Anas ibn Malik yana yin sallar a farkon lokaci matukar gaske matuka yana yin sallar la'asar a farkon lokaci matuka na ah, ba ta قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع دغ نافع مولى بن عمر وان دير سي كرا تا 117 عن عبد الله بن عمر دغ عبد الله بن عمر وان دير سي كرا تا 73 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال malaman hadisi suka ce wannan isnadi shine isnadin da ya fi kowanne isnadi a wurin bukhari imam al-bukhari shine malik an nafe an ibn umar wannan shine silsilatu zahab ake kira wannan silsila ce ta zinari malik an nafe an ibn umar an ka lura da kyau hadisi din filafini. isnadin silasi ne mai silasi mutum uku ne mutum uku ne malik daya nafe biyu ibn umar uku shi kenan to kuma shi ne isnadi ali shi ne isnadi ali ya zama na babu adadi da yawa wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa bidduhu zaka allazi kada nazala ma'aikin Allah suke dada aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la ya taharra ahadukum kada ɗayan ku yayi kirdado yayi kirdado fa yusalli inda tulu'i shamsi sai yayi salla a daidai lokacin da rana take hudowa wala inda ghurubiha hakan nan kada yi kirdadon yin salla a daidai lokacin da rana take faduwa in an ce kirdado shine ka tsaya ka natsu kai target cewar za ka yi sallah ne daidai lokacin da rana take faduwa da daidai lokacin da rana take huduwa kada ɗayan ku kusurar i wannan kenan yin haka laifi ne ka gane to amma sai kai sai kai ba tare da kayi kirdado ba sai daidai da haka sai daga baya ka lura aha bai zama laifi ba bai zama lafi ba wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi ma'ana sun ruwaito shi kenan bukhari da muslim sun ruwaito shi bayan malik amwafa nan Eh, yana da kaho mana shedan yana da kaho eh, eh. ya ce nuna aljanu suna da kaho kenan domin waljan na halakana min ƙabul min nari samum ko wata magana ce kuma yanzu قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان دق محمد dan yahya dan habban muhammad dan yahya dan habban wanda ya rasu shekara ta 121 eh muhammad din muhammad ibn yahya ibn habban shi muhammad din ne yake magana akan shi da ɗaya ba an al'a'araj daga al'a'araj abdurrahman ibn hurmus wanda ya rasu shekara ta 117 an abi huraira daga abu horera abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi wanda ya rusu shekara ta da 57 anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle ma'aikin Allah su da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle ma'aikin Allah su da amincin Allah su tabbata a gare shi naha ya hana an salati ba'da al-asr ya hana ayi sallah bayan ta yi sallar la'asar mana ya hana sallar nafila bayan sallar la'asar hatta ta gharuba shamsu har rana ta faɗi wa'ani salati ba da subhi hakan na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah bayan sallar asuba hatta ta tsalo a shamsu har rana ta hudu wannan hadisi Malik ibn Anas ya rawaito shi a kuma haka muka karanta hakan na Imam Muslim ya rawaito shi cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi nafila bayan sallar la'asar har sai rana ta faɗi Hakanan ya hana a yi nafila bayan sallar asuba har sai rana ta hudu saboda mai aka hana a yi nafila bayan sallar la'asar har sai rana ta faɗi don kada a zo a yi daidai lokacin da rana take hudowa take faduwa haka na an hana a yi nafila bayan asuba har sai rana ta hudu don kada wata rana ka zo ka yi lokacin da rana take hudowa ah, sai aka hana yin nafilar gaba daya sai yanzu mai abin yi mutum ya zo ya yi sallar asuba bai samu raka ta fajir ba yana zuwa masallaci an fara sallah sai aka yi da sallar asuba ya ke eh ba ku ce komai ba ni nake ta magana tun da kuma sai ku dan dana eh da an sallame sai ya tashi ah shi yana faɗan nashi ke kuma sai shi bai hana ga faɗan naka ba ai bayan azkar sai ya tashi kawo sai ya tashi kawo ba kafin yi azkar kenan yawwa aha sai wa kuma

a yanzu ai baka faɗi wanne kai kake yi ba kana zai a yi ne bayan rana ta fito ko bayan asuba sai rana ta hudo ka ce me sai rana bayan asuba eh yawa bayan asuba bayan azkar eh. yawa kai kuma bayan asuba kafin azkar nan yanzu kenan masu bayan asuba zinka suka kashi akwai kafin azkar akwai bayan azkar to kewa ne kake an ruwaito manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wani ya yi sallah da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan sallar asuba sai ya miƙe yake kawo sai ya miƙe kuma kullum da ke ku sai ya miƙe sai annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce a farzani ma'an sallolin farilla biyu kake yi a haɗe kuna ji da ke ko wannan ruwaya kenan a wata ruwaya kuma ya ce a subuhu arba'an a asubahi kake yi raka a hudu kuna ji da ke ko a asubahi kake yi raka a hudu to madawar ruwaya farko da ya tashi yake yi sai mutumin ya miƙe ya kawo raka'atai fajiri. sai rasul ya ce a fardani ma'an farilla biyu kake yi a haɗe sai mutumin ya ce rakatayar fajir ce da bai yi ba yayi yanzu sai ana sanar ya ce fala izan fala izan fala izan mece ce fassarar fala izan sai suka ce wasu ka fasara to tun da nafila ce ba komai sai suka ce fala izan duk da haka karka saki ai fasara ce yanzu sai suka ce hadisin bai kai labari ba hadisin bai kai labari ba kamar da imam turmuzi ya kawo shi a cikin sunan turmuzi imamu turmuzi ya kawo hadisin matanin hadisin ya kawo akwai shige da fice a hadisin shi al-mubarakafuri a cikin tufatul ahwazi al-mubarak wa zai maimaita sunan shi ban ji ba al-mubarakafuri ne kasan mutanen indiya din na Allah ya hore musu ilimin hadisi sosai da sosai kai kai mutanen faki ai har yanzu kuletar hadisi a madina za a ga 'yan yankin asiya din nan suna da yawa ciki ai bukhari mutumin asiya ne na sa'i mutumin asiya ne musulun mutumin asiya ne ne sabur ai larabawa gaba su shi ne daga malik sai imam ahmad bin hanbal su ne larabawa ai ba sosai ba duk da muna da wani abdurrahman alhindi yana da hadda al-mubarakafuri yake cewa hadisin ya kai labari shi ma ya kawo hanyoyin shi na yadda hadisin ya kai labari a cikin tufatul a'awazi sharhin sunan turmuzi ya kawo dalilai na hadisin ya kai labari kuma ya zo ya bude shafi akan fassarar fala izan fala izan me fassararta ina fatan kaga yanzu hadisin ana maganganu a kansa wasu sun ce ya kai labari wasu sun ce bai kai labari ba wannan hadisin da muke magana a kan shi hadisi ne da yake labari kai su ɗaya kenan na biyu wannan hadisi da muke magana a kan shi yana magana kan hani annabi sallallahu ya ce wa ma amartukum bihi kwatu, amma wa ma anu anhu fantahu fajtanibu duk abin da na hana ku nisance shi shi ina aka ce an hana bari ake yi gaba daya wannan malamai suna amfani da waɗannan ne idan ka samu ta'aro gana an ce a yi nan an ce a bari wanne za ka yi sai ma wasu ke gabatar da ɓangaren hani ya fi ɓangaren yi ƙarfi kullum da ke ko bayan da turmuzi ya kawo wannan hadisin cewar za a yi raka a fajiri bayan sallar asuba sai kuma kawo ya biyo shi da babin maimai yin raka'atul fajr ba da shams gaskiya yin ta bayan hudowa rana ya fi yin raka'atul fajr bayan rana ta fito yafi, fi dalilai kamar haka dalili na farko dalili na farko wancan hadisi da yake magana akan akan wani ya yi sallah bayan manzo Allah sallama ya idar da sallah Kullura da kyau ko kun da kyau ya ce da shi menene sai ya ce ai asuba yayi sai ya ce fala idan an kullura da kyau larabcin nake karanta muku sai ban karanta muku hausar ba saboda na ce muku akwai sabani kan fassarar fala idan sunna ce ba kauliya ba ce ba fi'iliya ba ce no kenan sunna ce ta ƙaririya duk waɗannan yarurrukan ana amfani da su ne wurin jirin jaya da maganganu ba wai ka ji ka wuce ba sunna ƙauliya kuna ji da kyau ko sunna ƙauliya a nan salama ya faɗi magana ta fi fi'iliya ƙarfi sunna fi'iliya ta fi taƙaririya ƙarfi ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan magana da muke sunna ce ƙauliya ba sunna ce fi'iliya ko ta ƙaririya ba ɗaya kenan na biyu kuma hani aka yi hani aka yi ita kuma rakatai alfajiri ɗin gaba ɗayanta ba umarni ce cewar a yi ta wajibi ko ba a umarni na wajibi ba ita rakatai alfajiri ɗin gaba ɗayanta ina fata mun fahimci magana ta da kyau ku lura da kyau na ce ya fi ya fi bayan asuba ya fi bayan asuba kenan mutum ya yi bayan rana ta fito ya fi mutum ya yi ta bayan rana ta fito kenan ban hana kai tsaye a yi bayan asuba ba nan ban kai da in hana ba amma dai yin ta bayan asubahi bayan rana ta fito ya fi ya zama aslam kun lura da kyau ko ka yi ta bayan rana ta fito ya fi kwanciyar hankali saboda ne saboda wata anan salama ya yi ta ne bayan rana ta fito lokacin da makaranta a kitabul a nan salama ya sallar asar a wani wadi daidai rana ta fito sai rakatai alfajir eh, eh rakatai alfajir kafin sallar asuba ya yi kafin bayan rana ta fito rakayin ta bayan rana ta fito ya fi zama akan mutum ya yi ta bayan asuba domin wata asuba arba'an amma muka dubi bandaren hadisi ya ce asuba arba'an asuba kake raka'a hudu duk malamai sun ce wannan istifhami ne inkari yana mai inkarin abin da yi ne yana mai inkari ne na abin da yayi yace a fardani ma'an farulla biyu kake yi a hade farulla biyu kake yi a hade kaga asubahi biyu raka'a nawa kenan hudu kaga shine da asubu arba'an shi ma malamai sun suka ce wannan alhamzar lil inkarci amma abin da ya kama abin sauki da har ake cewa ya fi shi ne da ya ce fala izan duk da malamai suna shakukan hadisun wadda ga sai ake yi amma sallar jana'iza fa sallar jana'iza ya halatta a yi ta bayan sallar asuba kafin rana ta hudu abdullahi bin umar ya ga wasu da jana'iza ya ce to ko dai ku yi ta Eh, ko dai ku yi ta kafin rana ta hudu ko kuma ku jinkirta sai bayan rana ta hudu na a'a lokacin da mutum yake da shi na ya makara kullum da ke ko ya makara a sallar asuba ai a farkon darasi muka ce zai iya yin rakatel fajiri, kullum da muka bude babi din sai na da misali lura misalin da na bayar Na ce ana gama a zahar azhar asubahi karfe nawa hudu da biyar da rabi sai na ce sai ya tashi biyar da arba'in kaga a lokacin wa rana ma bai kusa ba sai malamai suka ce idan ya zamana kafin rana ta hudu ba za a iya yin raka'a biyu cikakku ba to ba ba ma raka'a ta su asuba zai fara gabatar ai kafin da muka ce zai gabatar da sallar raka'a ta fajr kafin asuba sai sai idan akwai tazar haka قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لا تعروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها وكان يضرب الناس على تلك الصلاة قال وحدثني عن مالك أنا عبد الله بن دينار دك عبد الله بن دينار أنا تكلم على مالك يا رسول الله 127 an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar ya rasu shekara ta 73 ana umar bin khattab lalle umar bin khattab ya rasu shekara ta 23 umar ibn khattab kana ya kulu ya kasance yana cewa la taharraw bi salatikum tulu ash-shamsi kada ku kirdadanci hudowar rana da sallolinku kada ku daidaici hudowar rana da sallolinku wala guruba haka na kada ku daidaici faduwar rana da sallolinku fa inna shaytana domin lillahi shaydan ya qulu qarnahu kawansa biyu suna hudowa ma qulu shamsi tare da hudowa rana wa shi ma so yake masu bauta mun rana shi ma dan samu wani wani kaso na bautar isa sai dan goye kawansa biyu ba sa bauta Allah rana suke fada eh a masu bautar rana da suke bauta ma rana sai ya samu su masu dan bauta mishi kisa sai dan goye kawansa to ku kada ku yi aya masu bautar rana ko kamar mutanen saba na wancan lokacin ko da ya ce wajattu a kuma yasu juduna lishamsi min dunil hada yasu juduna lishamsi rana suke bauta suke masu jada a'udhu billah wa ya bani ma a gurubiha sannan kuma suna faduwa kahon shedan biyu suna faduwa suna bacewa tare da bacewar rana sai dan goye kahonsa wa kana umar ibn khattab ya kasance ya darbun nasa yana zana mutane ala tilka sala in suna wannan sallar in ya same su suna hasashen wannan lokacin zane su ai khalifa ne shugaba ne kuma al'amur bil ma'ruf dole ya shi da hannu sa zana mutum wa ya gaya yanzu lokacin sallar ne wa ya gaya ana wannan sallar eh? ya ce mutum a ginansa zai yi haka kada mutum ya dauke shi lokaci ko waɗanda yake tashi a cikin masallaci bayan sallar asuba ya koma gefe ya na fila yake ganin kamar cikakkiyar suna yake yi yana nuna wa mutane kullum makara yake yi kullum da ke ko yana nuna mutane makara yake je ya makara yau ma ya makara dan da yana zuwa kan lokaci da za ga jifa jifa ne to da nasu yana yin da fajiri har ma yake shingida kafin bilal a kira sallah a zake nan ba wai a gigici ake tashi ba da ta'ala ya tsare mu baki daya wa alaikum da Hausa ba da Hausa ne raka'atul fajiri amma da a larabci cewa ake raka'at alfajiri don ba hada nunu na idafa da mudaf ilayhi huziftu wa ghairi musbatar fi makanihi ce ka anni nuna aljami hina yudafu <laughs> now bayan kira a salatu mana inda ake kira a salatu kira na biyu a inda ake kira a salatu kira na biyu E ma'ana eh? Eh, masallaci yau a kira na biyu a kira na biyu kira na biyu shi ke nuna lokacin sallar asuba ya shiga kira na biyu shi ke nuna lokacin sallar asuba ya shiga limamai su ji tsoron Allah ladane su ji tsoron Allah su kira sallar asuba a farkon lokaci in suka ƙara minti uku kuma mutane suna ɗaukan azumi ne da kiran sallarsu tun da bai ji an kira sallah ba bai ajiye ba bai daina sahur ba tofa na zan ɗebo ta ka dubi adadin mutane da suke ajiye azumi saboda kiran sallarsa sai ya ƙara minti uku kiran sallah akwai lada za ka duba littafai za ka ta ganin fararar kiran sallah ne kafin ka hadu da fararar limanci za ka jima amma kuma akwai hatsari akwai hatsari wanda ba wai a ramadan ba da ramadan da wajen ramadan mutane gaba daya a makka a makka na ga mutane sun ajiye abun buɗe baki kowa ya ajiye yana kira yana jira a kira sallah sai an kira sallah zai buɗe baki ka fahimci abin kusan ya zama duk duniya ne sai an kira sallah mutane za su buɗe baki wanda zai yi buɗe baki kama a kira sallah ai daga ladan kuma sai wanda yi karatu ko wani ko wani ya karatu ya fi kini da ya ga ya yi buɗe baki bayan kira sallah ko kuskure ne yana son ya ɗora laifin a kan ladan tsoraka ne sai a yi tsantsan. mumi na gari ne na hadari misali jiya an yi buɗe baki ƙarfe bakwai shekaran jiya an yi buɗa baki karfe bakwai yau sai aka waye gari da ruwan yamma karfe shida da rabi gaba ɗaya gari ya yi duhu sai ka kira sallah saboda mai kayya ba ka da number 6 ne shekaran jiya an yi sharu karfe bakwai yau karfe bakwai ka taba gani an samu bambancin minti ashirin lokaci guda ko minti uku ba a samu lokaci guda minti ɗaiɗai yake sauka kuma minti ɗaiɗai yake hawa ka dole ne a yi takatsantsan su wasu a masallatan bace ake da ladan ka kira sallah ka kira sallah shi ya zo ya kira mana wasu yake yi a kira sallah sai ya sha in ya gamsu rana ta fadi ai ba inda aka ce sai ladan ya kira sallah ya sha mana ka gane ko amma ba zai sha ba sai ya goga ma ladan shi da koda ya yi kuskure sai ladan ne ya ci a sha sadaka mu kiyaye mu kiyaye wannan ba wai iya ramadan har wajen ramadan dan akwai wanda suke nafin azumin nafila akwai masu azumin kafara akwai masu azumin ramuwar ramadana duk suna yi wajen ramadan kuma da kiran sallah suke ajiye sahur da kiran sallah suke ajiye azumi ladanci akwai lada akwai hatsari قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدرة في الصلاة بعد العصر توفى daga Malik ibn Anas malaminsa shine Muhammad ibn Muslim az-Zuhri wanda ya rasu shekara ta 140 da biyar 125 125 ba 45 ba 125 ai ibn Shihab sai sai dai ku abin nan ai 125 ibn hisham ne baban urwa shine 145 an sa'ib bin yazid daga as-sa'ib dan yazid annahu lalle shi as-sa'ib dan yazid wanda ya rasu shekara ta 91 yana cikin manyan tabi'ai ya rasu shekara ta 91 shekara ta eh 91 91 annahu ra'a umar bin khattab ya ga umar dan khattab wa kenan asai bin yazid ya ga umar ibn khattab yadribul munkadib yana duka munkabir fi salati ba'da al-asr saboda yayi sallah bayan la'asar yayi sallah bayan la'asar kullu da ke ko yace mishi kai mutun ne da ake koyi da kai ya ce mai kai ya eh, yi ne mana ta yi ne mana a ah, tun da kaga umar ya mai kaza ai ta yi ne kenan ya ce kai mutane da ake koyi da kai in aka bari kana yi kuma sai sai mutane su koyi da shi ku lura da kyau malamai sun yi magana yin sallah na fila daidai lokacin da rana take hudowa daya da daidai lokacin da rana take faduwa biyu da daidai lokacin da rana ta zo tsakiya nau kenan wannan haramun ne na halin ta harim suke kiran wannan hani ne na haramci amma yin sallan nafila ba a waɗannan lokutan ba bayan la'asar amma bai kai hudowar rana ba ko bayan asuba bai kai hudowar rana ba suka ce na hayu tanzi wannan an hana ne domin kyama an kyamaci abin kun da kyau an kyamaci abin don haka bude wannan kobar mutum zai ci gaba da yi har bayan har daidai lokacin da aka hana din to domin bai ba tauhidi kariya shi yasa aka hana sallan matan kada kai mutum ya kai ga lokacin da ake bauta ma rana ko masu bautar rana suke sujjada Allah ta'ala ya tsare na masu nafila eh nafila kafin sallar magrib ta sha bamban da nafila bayan rana ta faɗi mun muna magana ne akan nafila daidai lokacin da rana take faɗuwa yanzu rana ta faɗi tun da rana ta faɗi nafila ta halatta kun lura da kyau ko nafila ta halatta saboda haka in mutum ya samu sarari yin nafila lokacin kafin magariba ta halatta mutum ya samu yi mutum kuma ya samu ya ya jira liman ya zo su sallah rana ta take karfe biyu kuma karfe biyu ai zahar tana neman fita ne ai hmm. a wanda gari a to kuma masu yi kuma a kano fa <laughs> masu yi kuma in a nan menene karfe biyu karfe ɗaya rana ta taki in a menene to kuma a kanufa kun lura da ce ko saboda haka sallar su dai ta yi sallar karfe biyu ta yi sallar azahar karfe biyu ta yi kuma ta inganta abinda nake nufi ta yi ba ta yi ne a matsayin kuskure ba kullum da ke kun yi sa da ce ta inganta in an yi ta sayi nagarta nagartacciyar sallah ce yawwa sai dai wacce ce tafi ta nagarta shi ne magana so karga taba jin wanda yi sallah karfe biyu wai sallar shi ba ba ana neman wacce ce tafi ko bayanci magana ta rike ko wacce ce tafi ita ce wacce aka yi ta ku faɗan ji farkon lokaci ba karfe ɗaya ba farkon lokaci ki ka je gani inda sunna ta kan kama za ga karfe da suke sallah ba ku lura da kyau inda sunna take ba karfe da suke sallah ba don kuna yi karfe da suna yi karfe biyu ba bambanci kenan to amma ka'ida ta musulunci ita ce in lokacin ranar sallah ya yi a yi sallah kuna jina da kyau ko kuma inda aka ci gaba Allah mun gode maka inda aka ci gaba ba a rubuta lokacin kiran sallah karfe kaza ba a rubuta shi kiran sallah ana yin shi ne a farkon lokaci sai a ce tsakanin azhar a sallah azhar tsakanin kiran sallah da ta da ikama minti ne za a bayar a ce goma ko sha biyar ko ashirin to haka kawai za a rubuta tsakanin azhar a sallah azhar kiran sallah da ta da sallah minti kaza saboda ga da zaran kaji kiran sallah sai ka duba in azhar ce minti sha biyar aka bayar ko ashirin tsakanin la'asar tsakanin kiran sallah da tada sallah minti kaza goma ko sha biyar magariba tsakanin kiran sallah da tada sallah biyar ko goma duk a ciki babu inda aka ce za a kira karfe kaza saboda shi kiran farkon lokaci ake yin shi da lokaci ya shiga da an kira sallah to ba ka da wani lokaci da za ka ajiye mai da kamaimai ina fata mun fahimci wannan da kyau ya shiga sha biyu da minti ashirin da biyar sai a kira sallah kun kara minti sha biyar sallah a zahar nawa kenan za a tada sallah da abin kenan an tada sallah shi ya zo tintintintintin ɗaya saura minti biyar an sallah ne ina fatan kun fahimci wannan amma wai a ce za a kira sallah karfe kaza babu shi domin ita sallah ba ta da karfe kullum ba ta da ƙarfi saboda tana ƙaruwa tana raguwa tana ƙaruwa tana raguwa ina fata mun gane mu duk waɗannan mun yi su a kitabu a kwatu sana a yau 23 ga watan sha'ban 1438 da izinin Allah ta'ala za mu rufe karatunmu na muwaffa na wannan zangon sai idan mai duka Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu an idar da azumin watan ramadana lami lafiya za mu dawo mu ci gaba da karatun muwatta da izinin Allah ta'ala asabar ta biyu bayan sallar bayan karamar sallar asabar ta biyu ku lura da kyau asabar ta biyu ku lura da kyau ko kaga idan an yi sallar lahadi ko litinin ko kuma litinin ko talata kaga asabar mai zuwa daya ba ita ba sai ta sama kaga an yi dalla dalla kenan ko yawwa saboda haka shin za mu sanar a waya cewar za a dawo mu wata la yahtaj sai dai sai dai eh eh ita saboda wanda ba su zo ba eh shi kuma wanda ya ce littambi don faɗakarwa kenan wannan kenan kaga Allah ta'ala ya kai mu lafiya Allah ta'ala ya kai mu lafiya a cikin azumin watan Ramadana a cikin azumin watan Ramadana akwai karatu da muke na abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi kadai na minti talatin a wannan masallaci kun da ke ko waccan shekarar mun karanta abin da ke cikin risala babin azumi na risala shekarar ta wuce mun karanta babin azumi na muwatta iya babin azumi wannan shekarar da izinin Allah ta'ala za mu karanta na bulugul maram babin azumi na bulugul maram abin ya shafi azumi da yake kafi da salatul izai da zakatul fitri duk abinda ke da alaka da azumi za mu karanta minti 30-30 bayan sallar asuba kai tsaye da an idar da sallar asuba za a fara karatu ba irin wannan na tazara ba ina fatan kun bai wannan wannan littafi za a karanta bulugul maram ku lura da kyau idan azumi ya yi galibi ba a karanta hukunce-hukuncen azumi tafsiri ake idan ayoyi sun biyo ta wurin shi nan sai zama na gashi azumi ake kuma an yi nesa da karanta hukunce-hukuncensa kun fahimci wannan da ke ko saboda ka duk wanda Allah ta'ala ya gore mai minti biyar ne minti goma sai a faɗakar abin da ya shafi kan azumi ba kuma karatu mai zurfi za ka mutane ba karatu dai da za a gyara azumi shi ne za a yi da fata Allah ta'ala ya amfanar da mu baki da mun sanar da cewar akwai shiri da ake da shi na ɗaukar limaman tarawihi da kuma aika su zuwa ga masallatai da ake bukata akwai wanda bai ba da sunan shi ba a cikin limamai kenan kowa ya ba da sunan shi ka ce mene ne sharuɗan ai ba sharuɗa ne masu yawa ba shari'i na farko shi ya cika sharuɗan limanci eh shari'i na biyu ya zama yana da husnul sira wa suluk yana da kyakkyawar tarbiyya mana yana da good characters kenan ko sai na uku yana shara'i na uku ya cike fom ba shi wani shara'i na hudu ya cike ta biyu wane ne ya hada su ci ana ma an lalata ba hada ƙur'ani ya yanar kosan kowa ne ana fatan kun bayanci magana ta da ke su wani aka wanda yake sha'awar shiga shirin ba wani abin nan sai zo ya bada ya bi ka'idoji da ake bi domin ya abin haka nan kuma idan suna buƙatar masallacin su ko yaji waɗansu mutane masallatai suna buƙatar limaman tarawihi don ana kokarin kawo tsari da kyautata harkar limancin tarawihi sosai su magana wanda zai shiga liman akwai fom da zai cike waɗanda suke buƙatar liman domin yi musu tarawihi akwai fom da zai cike da izinin Allah madaukin sarki alaikum salam ya duk yana cikin fom din duk yana cikin fom din shin tarawihi kaɗai za ka yi shin za ka yi isa da tarawihi shin za ka yi isha da tarawihi da tahajjud sai mutum zai haka nan su ma masallacin suna buƙatar limamin ya musu isha da tarawihi ne ko suna buƙatar ya musu tarawihi kaɗai ne ko suna buƙatar ya musu tarawihi da tahajjud ko isha da tarawih da tahajjud ɗaya ne da su insha Allah ina fatan mun fahimci magana za a samu fom na nan haske musulunci foundation in kuma a nan ne mutum sai ya samu salih sai ya karbi fom su insha Allah ta'ala za mu yi tafsirin azumin ramadana a wannan masallacin da izinin Allah ta'ala bayan da daddare da muka saba yi bayan tarawih insha Allah ta'ala bayan sallar tarawih insha Allah ta'ala da fata Allah ta'ala ya amfani da mu gaba da Allah ta'ala ya nuna mana azumin nan lafiya ya sanya mu cikin waɗanda ake yantawa a ciki lafiya Allah ta'ala ya nuna mana Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu kuma Allah ta'ala ya gafarta mana ya gafarta ma iyayen mu da malumin mu Allah ta'ala ya amfani ya amfane mu ya amfanar da mu ya sanya karatun nan sanadi ya tsira ne a gare mu duniya da lahira ya tsare mu daga dukkan abin da muke tsoro ya amintar da mu daga dukkan abin da muke fargaba kuma shugaban ƙasa Allah ta'ala ya ƙara mashi lafiya Allahumma albisu libasa sihhati wal afiya Allah ka sanya mu Allah ka ƙara mashi lafiya Allah ka tsare mu ka tsare mana ƙasan mu ba mu da wata ƙasa fa in ba Najeriya ba duk inda ka je sunan ka dan gudun hijira ƙwarai kuwa duk ƙasa da ka je sunan ka dan gudun hijira saboda haka wanda ma ake ɗaukar nauyinsa wata ƙasa ta ɗauki nauyinsa ya lalata ƙasar shi in kana neman mahaukata a duniyar mahaukata shine lambawan ta ɗauke shi mana ya je ƙasarta ya lalata ƙasar sai a ƙasarka a ɗauke ka ka lalata ƙasarka kaga wannan ƙarshen ɗan fil basirati nan ko Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya tsare mana mu ya tsare mana ƙasar mu ya Allah ta'ala ya amintar da mu daga dukkan abin da muke so Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu wancan malami a jihar Ogun da 'yan ta'adda suka kashe shi suka daddatsa shi ya Allah ka karɓe shi a matsayin shahidi ya Allah ka gafarta mashi da shi da shi da matarsa da aka aka kashe su Allah ta'ala ka gafarta masa Allah ta'ala ka yafe masa Allah ta'ala ka sa aljanna ta zama kuma a gare shi dukkan malamai da ake musu irin wannan kisa na gilla ya Allah ta'ala ka ɗaukar musu fansa Allah ka ɗaukar musu fansa Allah ka Allah karka nuna mana irin wannan Allah ka tsere mu ka tsere mana rayukanmu amma na abin nufi karka nuna mana irin wannan irin wannan ta'addanci ya Allah kar ka sanya mu ne zami Allah kar ka sanya mu mu ne zami wannan ta'addanci Allah ka tsare mu da zubar da jinin musulmi Allah ka tsare mu daga zubar da jinin mutum, musulmi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk